Wannan zaman taro dai na tsawon kwanaki uku ya samu halartar matasa gami da mata daga yankuna da ake fama da matsalar tashin hankali na Boko Haram. Sannan akwai halartar malaman jami'o'i da shugabannin addinai da sauran ƙungiyoyin fararen hula. Kuma burin da aka sawa gaba a wannan taro shine na ganin an saka fararen hula sosai a cikin harkokin dawo da zaman lafiya a yankin da ake fama da tashin hankali na Boko Haram. Tare da ba da ƙarfi wajen ganin mata da matasa sun samu ayyukan yi wanda zai ishe su bukatunsu na yau da kullum. mahiru Malal Ligari shine shugaban majalisar jihar Difa wato idan ka lura yaƙe-yaƙen nan na shekarun nan ai babu wa'anda suka ji ciwon sa da suka sha wahala a ciki illa mata da matasa tunda matasa da su ne ake amfani a cuci jahohi a cuci ƙasashe to don haka nan lallai yau dole su ne za a ji muryarsu su ne ya kamata su tsara abin da ya kamata a musu tunda su ne za a wa abun wanda zai saka su kawo gudunmuwarsu don a zauna lafiya kuma don kowa ya kama sana'a Wannan taron kuma zai ba da dama a sanar ga dukkanin mahalarta taron tsarin da aka yi na dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a yankunan na tafkin Chadi da kuma samar da wani dandali na tattaunawa tsakanin matasa na wannan yanki da ma ƙungiyoyin fararen hula. Na ji ta bakin wasu matasan da ke halartar wannan zaman taro. Sunana Abacha Alhaji arini ne shugaban matasan jihar Difa. Ka shi yau a rayuwa inda muddin ba taro a tattauna ba iya samun bakin matsala. To wannan taron da muka yi babban guri ne muke da shi a cikin zukatan mu wanda muke so gabatar da shi kuma mu hudda su don mu samu zaman lahiya a cikin kasashen nan guda hudu. Malam Sidi Muhammad kungiyar matasa ta kasa ta Nijar. Duk inda tashin hankali yake matasa ne a gaba da mata. Don matasa gudunmuwar da ya kamata su kawo da matan duka shine su yi nazari ya ne kamata a ce mata da maza sun ba da wasu da su ake aiki domin a ta'addancin kuma da su ne ake musguna kuma su ne masaruni cikin wannan taya. To ko su mata wace irin rawa ce za su iya takawa don ganin an samu zaman lafiya a yankin na tafkin Chadi? Tambayar kenan da na wa Madam Madu Hajiya Bintu wadda ta ce da ni. mu mata dai mu ne masu rauni da yawa ya kamata kenan a cikin wannan rawa da za a taka mu taka rawa na gaske kenan shi shine yasa kafin ake forum na gwamna mu ma muna so mu yi namu don mu haɗu da yan uwanmu na sauran kasashe da suke nan kusa tare da mu wanda muke da matsala guda mu caccanza tsakanin mu kowa ya bada nashi hanya mafita tunda ka san kowa da irin ilimin shi don kuma muna tamanin wannan taro da muka taru yanzu insha Allahu za mu kirkiro abubuwa masu muhimmanci wanda za su sa mu samu mafita a cikin wannan matsala da muka shiga kasar Jamus ce dai ta ɗauki nauyin biyan kuɗaɗen shirya wannan zaman taro a kokarin da take na ganin an samu dawowar zaman lafiya a yankin na tafkin Chadi. Daga nata ɓangare wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a wurin taron ja hankali ta yi na ganin an kiyaye yarjejeniyar na ta majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2349 da ke ba da ƙarfi kan dabarun bunƙasa yankunan da suka yi fama da rikici ministan tsaron cikin gida na jamhuriyar nijar ne dai bazum muhammad ya jagoranci buɗa wannan zaman taro wanda ya kira ga mahalarta taron da su dukufa sosai wajen samar da hanyoyin da za su taimaka a cimma burin da aka sa wa gaba na kawo ƙarshen tashin hankali a yankin na tafkin Chadi. kuma a watan yuli ne dai mai zuwa za a gudanar da babban zaman taro wanda zai hada gwamnoni na yankin tafkin chadi a nan birnin yamai salisu bukari dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar